Masu sauraro, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da janye kasar daga cikin kasashe 193 na duniya da suka amince da yarjejeniyar taimakawa baki da kuma 'yan gudun hijira. Ofishin jakadancin Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaidawa babban magatakarda na majalisar sabon matsayin da ƙasar ta ɗauka. Dangane da wannan batu yau muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku. Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio France International. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur. To gaskiya gidan Radio France Allah ya saka muku da alkhairi da kuke ta tsaddako mana abubuwan da ya kamata mu tattauna a kai. Watan lokacin da ya da yi shine akan shi shugaban ƙasar Amerika. Gaskiya a mazaunin shi na babba wanda yake rike da kasashe daban-daban yake wannan yake Ya kamata a ce a cikin wayannan kasashe kusan ɗari da wani abu ba. A ce wai shi yau ya zama ya cire hannunsa a cikin irin waɗannan tallafawan da ko kuma magana da ya shafi mutanen da ake garkuwa da su haka da sauran su don haka muna kira ga sauran shugabanni ya kamata a mazaunin shi na shugaban amerika idan wani shugaban kasa ne ya fita daga cikin irin wannan ya kamata ya kira shi ya tambaye shi dalilin da yasa ya fita daga cikin irin waɗannan abubuwa to don haka muna kira ga sauran shugabannin kasashe daban-daban to su yi su kokari su ƙara jajircewa akan tsayawa da tallafawa da jajircewa akan dukkan abubuwan da yake faruwa a ƙasan a duniya gabaki ɗaya. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin kufur ali mai zare mara gai kitan lokacin zama ya to alhaƙiƙanin gaskiya shi shugaban amurka da fi gaskiya da wannan taron Da gaskiya ya tabbatar da cewa wannan jaraba ta la'ayyar haɗa ma kowa na dangance da yan gudun hijira da bakin haure to kai dan mana a ƙasa ce bata samu wannan itilashi wata rana ya dace a ce gaskiya shawarar da zamu ba shi ya kokari dan Allah ya da kowa ya dage kokari shi ma ya dage saboda wannan itilashi kowa shi la'ayyar faruwa gare shi bakin haure da sauran wasu matsaloli sai a faruwa ƙasa ce su ce wasu ƙasa to dan haka ya dace a ce ya ɗauki darasi daga irin abubuwan suka faru na Najeriya na Boko Haram yasa aka samu rarraba kanu kowa yayin yayin to maslaha ta hawaru in Allah zama lahiya baya da za a yi a ce wani ya ba kasa ta ba da san raya ce ba don haka ana ba shahara ya yi kokari inda ya fice ba to ko shi ma kai ya fice ya yi kokari ya bi su daidai da ya kamata a samu zama lafiya a kasashen mu na Afirka da ma Najeriya kasashen sun baki daya na gode rediyo Faransa a kasashen lahiya a duniya gare margai sai anjima. Salamu alaikum kayan hausar na rediyo Faransa mai magana dan juma mai shago ko kai a karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano Najeriya. To ni a gaskiya a ra'ayina wannan janyewa da shugaban kasar Amerika ya yi na kan wannan yarjejeniya ta duniya to gaskiya ba ne mataki da ya dauka mai dacewa ba. Gaskiya saboda in yana haka to za a daɗa samun fantararrun ƙasashe waɗanda ba za a iya tsawatar musu su ji ba. Ina ba ta alfahari rediyo Faransa da wata lafiya. magana ayuba sarkin hakuri daga mafurdi jihar benue a najeriya to ra'ayina akan ficewar kasar amurka shi yarjejeniya tallafawa yan gudun jira da kasashen duniya suka rattabawa hannu hakan bai zo man da mamaki ba gani yadda amerika take siyasar ta ba don ci gaban kasashen duniya ba tun da ta ga wani ci gaba to kokari take yi in ba wai ci gaban kasar ba sai ka gan ta janye wannan ba ta son dinga tallafawa mutane musamman ma yan gudun kira kasashen duniya na da kyau su haɗa kawunan su su rabu ita kasar amurka don ba za ba ita kadai ba ta isa da kawo cikas a cikin wasu yarjejeniyar da take cewa duk da yake tana da karfin fada a a duniya amma yana da kyau a mai da ita sanya ware da fatan kuma kasashen duniya za su haɗa kawunan su domin su dinga tallafa junan su wannan ne ra'ayi na ayyuka cikin hakuri a Majalisa Aljihar Najeriya. aminu mai na garin Garba garbace da kamar kuma ta bali ja taraba tarayyar najeriya hakika ficewar da kasar amurka ta yi a cikin kungiyar kasashe masu taimakawa yan gudun hijira ko da su hakika bai ban mamaki ba ganin daman hawa trump ya yi alkawari zai fitar daga zai fitar da amurka daga wasu kungiyoyi waɗanda yake ganin ba ci gaba bane a wurinsa amma kuma mu muna ganin wannan kamar kuma baya ne ga kasar amurka fatan ita kasar amurka ta gane cewa wannan illan wannan abu ta janye wannan fitowa da ta yi daga wannan kungiya na na gode magana aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bani ta ba tare da najeriya sashen Hausa Radio France International. Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mu nasara. To a gaskiya Donald Trump shugaban kasa Amerika a gaskiya wannan mataki da ya dauka bai kamata ba. Ya kamata ce wannan kasa ita ce jagora kusan a duniya. Yana da kyau duk wani kungiya da zai kawo ci gaban duniya ya kamata ce wannan kasan tana ciki. To amma abin takaici wannan shugaba na Amerika yanzu yana ta ficewa daga wadansu kungiyoyi masu muhimmanci waɗanda suke kawo wa duniya ci gaba. A gaskiya wannan matakin na shi ba abin da zai kai wa Amerika sai kuma baya kuma ina kira ga kasashen duniya yana da kyau a ci gaba da wayar mishi da kai da faɗakar da shi illan fitowa daga waɗannan ƙungiyoyi musamman ƙungiyar nan na ba da agaji waɗanda ke ba wa a kowa da kowa agaji a sassa daban-daban na duniya fatan mu shine kasashen duniya duka haɗa kai kuma amerika a matsayin na jagora a duniya baki da a gaskiya ya kamata shugaban amerika ya taka a akan ficewa daga waɗannan irin ƙungiyoyi don ko za a iya samu damuwa a nan gaba na gode mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari daga tela na ƙungiyoyi da nasara na gode a jami'an da Kana da ya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku. Dangane da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na janye ƙasarsa daga cikin kasashe 193 na duniya da suka amince da yarjejeniyar taimakawa baki da kuma 'yan gudun hijira. gara a yi na gaba. mai magana Sade Saidi daga nan daura. To wannan bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari da halin shugaba Donald Trump ta bangaren yadda yake tabka tabargazar shi wanda duk wani abu wanda yake ya shafi abu na arziki wanda zai amfani al'umma shi ba nan bangaren yake yi ba. Sai dai abin da zai iya kawo rudani a duniya da kuma abin da shi ne sa shi na son zuciya shi. dan haka nake son jawo hankalin kasashen duniya baki daya ya kamata su haɗe kansu. Duk da ya zama da cewar sun ɗauki kamar Amerikan ita uwa to amma rashin haɗin kansu shi yasa american take damawa yadda ta ga dama sabanin idan da ce sun haɗe kan za su iya kalubalantar ta ta kowane bangare kuma har su samu rinjaye a ƙarshe nake mai fatan Allah ubangiji ka ba mu shugabanni a duniya masu son zaman lafiya da kuma ci gaban duniya ba waɗanda suke kawo rudani ba ire-iren su Donald Trump ba na gode mai magana ta da su Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Alal hakika wannan mataki da shugaba Donald Trump na Amerika ya dauka wannan abu bai zo muna da mamaki ba. Dubo da shi dai Donald Trump mutum ne tun asali ba dan siyasa bane, bai san kuma me ake kira da siyasar duniya ba. Duk inda aka yi alkawura da kasar Amerika wanda ya zo ya caccanza su. Idan kuka kula a kwanan baya ma akwai eh, yarjejeniya da aka cimma da Iran akan matsarin nukiliya wanda shugaba Donald Trump Trump ya zo ya cire Amerika. To ni ina ganin cire Amerika a cikin wannan yarjejeniya da shugaba Trump ya yi gaskiya bai zo mini da mamaki ba domin shi mutum ne wanda ba kwararre bane akan siyasa kuma ba dan siyasa ba ne shi kawai dan kasuwa ne shi yasa yake abin da ya ga dama ko kuma yake abin da yake so. Nagode Radio Fast International Bala Yaro Mada da jihar Zamfara tarayyar Najeriya a tashi lafiya nagode. mai magana garba sale likitan rediyo na garin agwabun domin jihar nasarawa to a gaskiya bai zo mana da mamaki ba don tun farko daman shi ya nuna al'amuran da ya shafi um, afirka ko kuma musulmi a duniya ma shi baya ciki to abun ma ya shafi kusan duk duniya su ma turai din yanzu ya shafe su a nan a gurguje ni ra'ayina da zan bayar don allah gwamnatin america musamman a halin da ake ciki yanzu su duba yanayin shugaban nan nasu su haɗa kai da duniya a tafi tare domin an biya irin shugabanci irin nasa to kusan ko za a samu bangare daban-daban a cikin domin haɗin kan duniya fatan mu shine duniya ta haɗa kai a tafi tare a gudu tare ya kasance duk wani tallafin taimakon ci gaba na duniya a ce duk duniya ta haɗu ta bayar ba kamar yadda shi shugaba Donald Trump yake sicire kan Amerika cikin harkokin da ya shafi duniya ba ina fata za a dubi wannan a majalisar ɗinkin duniya a yi kokari a ga cewa an samu haɗin kai a duniya an tafi tare na gode rediyo faransa mai albarka allah ya saka muku da alheri mu ne lafiya na gode mai magana garba salin likitan rediyo na garin agwa jihar nasarawa alaikum sashen hausa na gidan rediyo faransa a magana suleiman dan farauta gurba na karamar hukumar damban jihar bauchi to a gaskiya ba mamaki dama mun san ba a gina wannan janyewar yarjejeniya da amurka ta yi na tallafa a yan gudun hijira saboda allah mu ma muna so mu na afirka ya zamto sun haɗa kansu saboda har ga allah ba da taimako wata ƙasa ta zo ta taimaka muku ba shi bane da a koya muku da a ba ku titi gwara a koya muku kama shi saboda haka muna so su daure da Allah su taimaka su haɗa kansu su rika taimakon ƙasashensu a tsakaninsu bai kamata ma a ce shi turai ta zo ta taimaka musu ba a gode a tashi lafiya mai magana suleiman dan farauta garba na ƙaramar hukumar da jihar bukina najeriya Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan inna ka dau karamar hukumar fasalin jihar Katsina memba ba kungiyar muryar ma'aikata kafar yada labarai da gaban kasa. To hakikalin gaskiya matakin da ainihin kasar Amerika ta dauka dangane da janye tallafi da take ga wa'anda suka samu damar yin gudun hijira da kuma wa'anda suka tsallaka kasashen turai. Mu mun san dama za a rana domin dai take take shugaban kasar Amerika na yanzu kan abin da yake zai yi ba shi da wanda ya sai ya gaya masa ba shi da wanda ya kuma ya hana ina ganin cewa ya dace a ce shugabannin kasashe sai su san irin matakin da za su ɗauka wannan ficewa da ya yi ubangiji Allah ya sa ta zama alkhairi da sauran kasashe domin dai kasashen nan duk kasashen nan namu na Afirka babu ɗan kasar da ba sa irin wannan fita kasashen kekere. din nan na gawa don haka mutunan da za mu yi da ƴan uwanmu dan Allah dan Allah da duk ma halin da ƴan uwanmu suke yi hakuri su zuka zama a kasashen kuma dukkan inda ka tsinci kanka Allah shi zai rufa maka asiri kake ba sai ka je wata kasa ba yin haka shi zai kawo zaman lafiya a kasashen mu idan a ce za mu rika hakuri da inda muke na gode gidan rediyo faransa mai albarka ubangiji Allah ya taka muku da alkhairi na Bashir Muhammad dan Illa Kadau memba a kungiyar muryar ma'abuta kamar yada labarai ta tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a reshen jihar Katsina Usman Manuka da kanan mai Roro Kuntuwa. Hakika wannan janyo da kasa Amurka ta yi na tallafi kan yan gudun hijira abu ne da bai zo mana da mamaki ba. Duba da wancan jarabta ce Allah ya ɗaura ma musulmai a Afirka. Ganin hakan ne ya sa Amurka ta janye. To amma wannan ba wani abu ba ne ba. Muna fatan shugabanninmu na Afirka da ya kamata su ma su tashi domin tallafa ma irin kasashen da ke fama da waɗannan mazazzabu. Duba da ganin shigar mutane turai ya sa suke ma mutane waɗannan abubuwa to muna fatan mu ma shugabannin afirka su haɗa kai domin ya zamto dukkanin inda wata tattala ya haɗa a tare a taimaka wa juna ba tare da sai wani ya fita ba kuma ina kira gare su da a tashi tsaye wajen samar da ayyukan yi a kasashen mu duba da mutanen mu na fita kasashen turai ne wanda hakan yana sa sanadi asarar rayukan mutane da fatan Allah sa shugabannin mu su duba waɗannan koke-koken namu da fatan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya na gode sashen Hausa na Radio Faransa bai magana mataimakin shugaban kungiyar da jama'a reshen jihar Katsina magana Usman Malik a lafiya na gode Radio Faransa. Assalamu alaikum Radio faransa International mai magana Furisawa a Dambul Kaso daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To a zahirin gaskiya matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka a ƙarƙashin ainihin wato shugabancin Donald Trump na cire ƙasar Amurka daga cikin ƙasashe sama da ɗari da casa'in da za su tallafa wa ainihin 'yan gudun hijira a duniya. Wannan mataki gaskiya bai daidai ba ganin yadda ita Amurkan take ainihin wato uwa ba da mama a sauran ƙasashen duniya. da fatan shugaban amurka donald trump zai canza shawara domin dawo da amurka cikin jerin waɗannan kasashe domin a tallafa yan gudun hijira da ke fasin duniya ba shi daya na gode radio faransa international mai magana shi yawa da kuma da kasashen najeriya a ra'ayina akan wannan batu wato na fitowar amurka daga kasashe masu taimaka 'yan gudun hijira da kuma wato baki haure gaskiya wannan abun bai zo mana da mamaki ba ganin cewar wannan shugaban amurka wato donald trump tun lokacin da ya hau yake kokarin hana musulmai shiga kasan don haka kasancewar kuma 'yan gudun hijira galibin su musulmai ne shi ya sa. wannan abin bai zo mana da mamaki ba don haka wannan kalubale ne ga kasashen musulmai su yi kokari su yi yunkuri wajen taimakawa yan gudun hijira musulmai musamman ma kasashen da suke fama da yaki irin su siriya iraki da afghanistan da sauransu na gode sashen hausa na rediyo faransa nuna na saidiyam ali garin gamji assalamu alaikum na gode madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja ni Zainab Ibrahim ke muku fatan alheri ku ta lafiya.